Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol. Da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma sa kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta mayar da martani a kan kiran da kungiyar Afeni Fere ta yi na cewa ministan tsaro Mansur Dan Ali ya sauka daga kan mukaminsa. Sai kuma batun jana'izar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Dr. Alex Ikweme muna da rahoto a kai. sannan idan Allah ya kai mu an kaɗan za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi maudu'in mu na yau shine ya kuke ganin dangantaka tsakanin bangaren zartaswa da na majalisar ƙasa a Najeriya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alama tarawa kafin a jero lambobin za ku mu kawo muku labaran wasanni da Ghana amma kafin nan sai a gyara zama a jihar da duniya ta wuni. Masu saurari Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a samu haɗin kai sannan ya yi takadangare kan irin abin da yake gani irin nasarorin da ya samu ta fuskan tattalin arziki da manufofin ƙetare. Yana wannan magana ce sa'ilin da yake jawabinsa na farko a halin da ƙasa ke ciki a zama haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Amurka. Ya ce yau ina kira ga da mu jingine dukkan wasu bambance-bambancen da ke tsakaninmu. mu. mu rungumi aƙida guda domin samun sukunin sauke nauyin da ke kanmu na mutanen da suka zaɓe mu a jawabinsa na tsawon minti tamanin trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasa da su amince da ƙudurin nan nasa na yin garan bawul ga dokokin shige da fice tare da inganta kayayyakin mawa rayuwa da kuma ya koma ta kan magana harkokin diplomasiyya shugaba trump ya alkawarin ba zai sassauci ba daga nan ya ce zai aiki aiki wajen magance matsalar da ake fuskanta game da shin nukiliya na iran haka kuma ya ce amurka za ta yi tsayuwar daka wajen tunkarar matsalar koriya ta arewa sai dai kuma a wuri ɗaya 'yan majalisar dokokin amurkan sun yi tsokaci kan jawabin na shugaban na amurka donald trump wanda ya yi a zama haɗin gwiwa na majalisun dokokin guda biyu yadda waɗansu suna yaba lafazin da suka ce za a yi aiki tare yayin wasu kuma suke cewa da ya yi amfani da jawabin wajen fayyace dalla-dalla irin batuwan da ƙasar ke fuskanta a wani lamari na daban kuma yau wani jirgin kasa da ke dauke da wasu 'yan majalisar dokokin amurka waɗanda yawancinsu 'yan jam'iyyar republican ne daga washington kan hanyar su ta zuwa kudancin virginia domin su halarci wani taro sun yi wani haɗari a kan hanyar jirgin ya karo da wata motar ɗaukan ce a kudu maso yammacin jihar virginia sai dai sanarwar da ta fito daga fadar white house na cewa ba ɗaya daga cikin 'yan majalisar ko kuma ma'aikatansu da ke cikin wannan jirgin da ya samu wani raunin tada hankali sai dai kuma an samu mutuwar mutum guda kana wani guda shi ma ya samu mummunan rauni bayanan na cewa mutumin da ya mutu yana cikin wannan motar kwasan shara ne wasu kusoshi na tsaro daga afghanistan sun kai ziyarar bazata ga kasar afghanistan domin su tattauna da takwarorinsu na soja da farar hula kan muhimmancin haɗa kai ga batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu biyu bayan jerin munanan hare-haren taliban da ma sauran wasu mayakan sa kai da suke kaiwa afghanistan ziyarar ta yau laraba ta zo ne sa'o'i biyu bayan kiran da mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan ya yi wa shugabannin kasar ta afghanistan cewa akwai bukatar suna tuntuɓan juna ta tattaunawa da takwarorin nasu na pakistan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yau laraba ne ministan birtaniya theresa may ta sauka kasar china domin ganawa da hukumomin kasar don bunƙasa harkokin kasuwanci daga gagarumar ƙasa mai karfin tattalin arziki a asiya gabanin ficewan birtaniya daga ƙungiyar tarayyar turai a baɗi idan allah ya kai mu a ziyarar nata na kwanaki uku me za ta fara yada zango ne a tsakiyar birnin wuhan kafin ta wuce zuwa babban birnin kasar wato beijing inda za ta gana da premier li kinkin yanzu haka dai hukumomi a jihar hawaii sun sallami wani ma'aikaci da ya aiki da saƙon gaggawa cewa an kai wa jihar hari da makami mai linzami a ranar 13 ga wannan watan da muke ciki. an ɗauki wannan matakin ne ko biyo bayan wato an ce rahoton da ya tabbatar cewa wannan ma'aikaci yana tarihin rudewa ya aikata saɓanin abin da umarni ya ce ya yi wannan bayanan dai na kunshe ne a cikin wani rahoton da aka fitar jiya talata wanda mai bincike bruce olivera ya miƙa wa daraktan hukumar kula da agajin gaggawa yanzu haka dai van miyagi shugaban hukumar ta ba da agajin gaggawa ya sauka daga mukaminsa ganin wannan lamari ya fito fili rahoton ya ce wannan ma'aikacin shine tafka wannan kuskure bai kula cewa akwai wato akwai gwaji da ake yi ba maimakon haka sai ya tura sako na ainihi wanda za a yi amfani da shi wajen aiki wa jama'a sako su nemi mafka idan aka nuna inda ya nuna yakin da ake kokarin kawowa. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kamar yadda kuka ji da farko mai ba gwamnatin jihar zamfara shawara kan hulɗa da gwamnatoci sani abdullahi tsafe ya mayar da martani akan kiran da kungiyar yarbawa zalla ta afenifere ta yi na cewa ministan tsaron kasar mansur dan ali ya sauka daga mulkin daga mukaminsa ga tattaunawarsu da wakilin sashen hausa na murya amurka nasiru adamu el hikaya a dan masani ka ce ka ji wani rahoto da aka yi a nan muryar amurka kan kira da aka yi daga afeni fere cewa a kori ministan tsaro daga aikinsa kace kana da martani me kike son faɗa ne to abin da dai muke so mu faɗa ai mu mutanen jihar zamfara da mutanen arewacin najeriya musamman ai mu ne mansur dan ali yake wakilta a gwamnatin tarayyar Najeriya kuma su ma yarbawa da ibo suna da nasu wakilai a gwamnatin tarayyar Najeriya. Mu mun gamsu da yadda yake tafiyar da aikin shi musamman mu a jihar Zamfara. Kuma idan ka duba a tarayyar Najeriya daga cikin ministocin shugaba Muhammadu Buhari, ai babu ministan da baya kwana uku a bisa kujerarsa ta aiki in ba ya mai da hankali wajen tafiyar da aikin da ya shafi ganin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tarayyar Najeriya ba kamar ministan tsaro janar Mansur Da Ali mai ritaya. Dan yanzu ai kaga abubuwan da ke faruwa a gabacin tarayyar Najeriya wato jihohin Borno da Yobe da su Adamawa duk matakan tsaron da ake ɗauka bisa jagoranci da shugabancin wa ake ɗauka su. Ai da jagorancin shugabancin janar Mansur Da Ali a matsayinsa na ministan tsaro. Watakila su wannan kungiya ta kabilar Yarbawa na duba watakila wasu kalamai ne da aka danganta da shi Mansur Dan alin kan manoma da makiyaya dinnan. Eh, ba mamaki ra'ayin su suka bayyana ai. Eh to ko da ra'ayin su ne suka bayyana ai sai su duba. Janar masu Dan Ali mai ritaya ba mutum bane wanda yake aiki da nuna fifiko. ko son zuciya a kowane sashe na tarayyar Najeriya. Matakan tsaro da kyautata ganin cewa kowane bangare na Najeriya ya samu cikakken tsaro a tarayyar Najeriya musamman ma ai a kudancin kasar ai bisa jagorancin kulawarsa ne da matakan da rundunonin sojoji ke ɗauka na sama da na ƙasa da na ruwa ma gani da ganin an tabbatar da matakan tsaro a wannan sashe. saboda haka ai ina ganin ko hasibin idan hasa da bai cewa janar mansur dan ali ya kasa su da yarbawa ina ganin ko kuma wannan kungiya ta abinu Fere ta faɗi ra'ayinta ne a bisa manuwarta na ƙin jinin mutanen arewacin tarayyar Najeriya. To idan sun fito sun faɗi haka na yadda, amma maganar su ce ministan tsaro ya kasa wannan labari ne. To madalla tattaunawar wakilin sashen Hausa na murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya kenan da mai ba gwamnatin jihar Zamfara shawarwari kan hulɗa da gwamnatoci Sani Abdullahi Tsafe. Sai kuma shirye-shiryen jana'izar tsohon mataimakin shugaban Najeriya marigayi Dr. Alex Ikweme inda jama'a da dama ke ci gaba da yabawa da kokarin da gwamnatin tarayya ke yi domin ganin an kammala jana'izar. Daga Uwere ga alfonso Okoro Igwe da ƙarin bayani. da ana ci gaba da gudanar da shirye-shiryen jana'izar tsohon mataimakin shugaban ƙasa dr alex ekweme jigajigan 'yan siyasa a ƙasar ba su daina tofa kalamun yabo ba bisa rawar ganin da gwamnatin taraya ke takawa wajen tabbatar da cewa an kammala jana'izar lami lafiya Guguwar yabon ta kaɗa yankin kudu maso gabas inda Dr. Nyerere Anyi dan takarar gwamnan jihar Abia na jam'iyyar APC a zaben 2015 a hirarsa da muryar Amurka ya yaba a kokarin gwamnatin tarayya da cewa President Muhammadu Buhari has dramatized the sincerity of Dr. Nyerere ya ce shugaba Buhari ya nuna gaskiyar zaman lafiyar mu ya kuma shaida cewa lalle gumin mazan jiya ba zai taba kasancewa a banza ba hatta mayayin da suke raye saboda lokacin da aka samu labari cewa marigayi tsohon mataimakin shugaban kasa ya nutsa cikin rashin lafiya. Yunkurin da gwamnatin tarayya ta yi na isar masa da agajin gaggawa abin matukar yabo ne. Wannan na faruwa ne a lokacin da zargin gwamnatin da nuna wariyar kabilanci da bangaranci ya mamaye sararin siyasar ƙasar. Amma duk da haka abin da shugaban kasa ya yi na da matukar kyau. Hatta ma a mutuwarsa gwamnatin tarayya ta shigo cikin lamarin da karfinta Ya kamata 'yan Najeriya su yi koyi da wannan. Saboda haka zai fi dacewa mu ɗinke mu kasance kasance tare a haɗaɗɗiyar ƙasa inda za mu ƙaunaci juna mu kuma tuna cewa sai ana raye ne ake jituwa ba sai an mutu ba yanzu dai wasu sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun kuɗi kimanin naira biliyan ɗaya da gwamnatin tarayya ta ware don tallafawa jana'izar Dr. Alex Ekweme kamar yadda ministan Kodago Dr. Chris Ngige ya shaidawa manema labarai wannan ne yasa Mr. Ugochukwu Ogbonnaya wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum ya ce Dr. Alex Ekweme was the number two during his Alex Ekweme ne mataimakin shugaban kasa a lokacin su. Saboda haka idan gwamnatin tarayya ta yanke shawarar mutunta jana'izarsa ba laifi ba ne. Akwai labari cewa ana wa hanyoyin garinsa gyaran fuska. Amma Dr. Obonna Onuoha wani malamin jami'a ya karanci lamarin daga wani bangare daban. Um, ya ce abin da ya dace ne kasar ta karrama shugabanninta na gari ba miyagun ba. Amma ina ganin gwamnatin tarayya ta mayar da komai game da jana'izar siyasa. ƙasa da cewa ta ware naira biliyan ɗaya don binne Ekweme. Yanzu sai an kashe naira biliyan ɗaya don binne kowa? Ban san yadda suke ganin kuɗi ba, hatta ma a cikin wannan yanayin kunci da fatara. Ina ganin da duk da cewa ɗaukar matakin yiwa mutumin da ya bautawa ƙasar nan kyakkyawar jana'iza na da matukar kyau. Ya kamata a binne shi da mutunci ba da ɓarnan kuɗi ba. A nata shirin gwamnatin jihar Anambra ta ayyana gobe ɗaya ga watan Fabrairu a matsayin ranar hutu don karrama Dr. Alex Ekweme. Bisa wannan ne ba za a buɗe kasuwanni ba a duk faɗin jihar don ba shi girman ƙarshe. Dr. Alex Ifani Chukwuekweme ya rasu a ranar sha tara ga watan Nuwamban bara a Landan bayan gajeruwar jinya a asibiti. Za kuma binne shi a ranar Juma'a biyu ga watan Fabrairu a garin Oko da ke ƙaramar hukumar Orumba ta Arewa a jihar Anambra. Ya rasu yana da shekaru tamanin da biyar Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To madalla a gaida Alphonsus Okoro Igwe. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to mazalla mun samu kira na farko daga kaduna wake bisa layi da kaduna hello salamu alaikum wa alaikum salam eh, na ibrahim alaramma daga cikin kaduna to ibrahim alaramma muna sauraron ka akan rahoton farko ne a'a muna tattaunawa ne yau akan kun ce muna so mu ji ra'ayinku ne yau akan ya kuke ganin dangantaka tsakanin bangaren zartarsuwa da na majalisar ƙasa dangantaka tsakaninsu su to gaskiya ne a zahirin gaskiya akan dan samu sasuka kashi a dangane da su kuma irin wannan abubuwan da yake gudana a gare su ba zai kai ga a cika ya kasance ƙasa ta ci gaba ba fatan mu dai su haɗa kansu san cewa najeriya suke ma aiki kuma wannan aiki shine muka zaɓe su su yi duk abin da zai kawo ci gaba a ƙasa kamata a ce su tsaye su ga cewa an aiwatar da shi ba wai nan bangaren su ce suna goyon bayan kaza nan kuma su ce ba sa goyon baya saboda sun ga su ma suna da dama suna da iko na gode to madalla mun gode har yanzu muna kaduna wa alaikum salam adamu jeje daga kamfanin fatejaji jaji kaduna nigeria. to mala muna sauraron ka wa ni dangane da wannan abu da ke faruwa ko kuma ake zargin na faruwa tsakanin majalisa da bangaren zartarwa hmm. to har ga Allah ni zan ce na rasa kan wannan al'amari ba dan komai ba a shekarar da ta gabata muna ta tunanin haka dan matsalolin amma sai ga shi fadin shugaban kasa ta fito ta faɗi cewa ba wani matsala tsakanin su da bangaren majalisu to ni kaga yanzu ruwa ce da matsala da matsala sai in ga kuma ban gane kan wani al'amari ba kamar ana buga kan yan kasa ne tunda daga ƙarshe kafin shugaban kasa ma ya fita abubuwan da bangaren majalisar zartarwar suka nema magana immunity din nan kariya wanda mun so ba shugaban kasa cire ba gwamnoni ne sai muka ji su ma ya sa masa hannu an ba su kariya to kaga mu a ce wani da matsala a a sai dai kawai ana buga kan yan kasa an sa ma yan majalisa immunity kuma me ya rage ai suna da lafiya kawai suna buga kan yan kasa ne da fatan za ku tashi lafiya Adamu Jeje kamfanin fashe Jaji Kaduna Najeriya. Mun gode Adamu Jeje. Yanzu za mu kitara zuwa jihar Jigawa. Waki magana daga Jigawa. Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai tare da ringin daga jihar Jigawa. To Malam Yusuf muna sauraron ka. To hakika wannan bayanai da ainihin dan uwa na yi. Hmm. To hakika ni ma ina goyon bayan wannan. Ba dan komai ba fi sabilillahi mu ina ganin yan majalisun nan duk abubuwan da suke suna yi ne dan kansu. Ba wai suna yi ne dan talaka ba. Domin gaskiya talaka har yanzu a Najeriya yana cikin wani halin ha'ula'i wadda ainihin ya kamata a ce shugabanni su duba halin da talakawan najeriya suke ciki amma ba sa kokarin wannan sai dai su kokarin komawa kan mulkin su to don haka wannan ya rage ga mu 'yan najeriya mu san cewa in dubu jihar ta yi mu san wa ya kamata mu zaba wa ya kamata mu zaba amma fi sabilillahi dukkanin shugabannin nan ina ganin ɗaya ne suke idan talaka ba gaba su suke idan talaka ba wannan hmm. shine ra'ayina ne magana yusuf baban gaje mai tare da ringin daga jihar jigar najeriya to ma da lamun gode har yanzu dai muna jihar kaduna wa ke bisa layi da jihar kaduna ibrahim jarmai barka da yammaci barka ka dai sunana murtala ina kiran ku daga garin rigasa a kaduna tare da najeriya to murtala muna sauraron ka yau wato ai gaskiya abin da mu muke so kenan ma a dinga samun fahimtar juna su tsakanin su da zattarwa da su majalisu haka saboda kwanaki muna ji kamar da dan matsala amma wannan abin da ya musu kaga duk zaɓaɓɓe fa ko me aka zaɓi mutum dai da ƙuri'a ta ba mutum shi ma yana da daraja dole ne a bashi darajar shi shi ma ya kawo su kuduri a kare masa wasu muradinsa kafin shi ma ya mara ma bangaren zuwa to in ana haka to gaskiya za a ci gaba da aiki da kyau da samun fahimtar juna da fatan za ku tashi lafiya. to madalla malam mutala mun gode sai kuma jihar oyo wake bisa layi daga oyo. eh kana magana da alhajin da Allah ya ba mazauni da oyo daga eleru ukiyo local government to alhajin da allah ya ba muna sauran ka eh yawa dama dangane da yan majalisa eh mu ba mu ma fahimci aikin da suka yi ba don talakan najeriya bai taɓa ma sanin wani daɗin aikin da wanda suka yi ba cikin majalisa hmm. in ka ɗauki ko ina aikin da ya kamata su yi to talaka bai gani har ya ce ya gode zaben da ya musu wahalar da ya sha ya je wurin kamfe tare su ko kuma ya tsaya ya jefa musu ƙuri'a ya yi yana shan kisan banza wallahi wallahi talaka ma mutuwa masu suka yi akan wahalar da a cikin najeriya to allah shi kiyaye bari mu je jihar neja wa ke magana daga jihar neja ibrahim mai wankin hula a kimba mai godiya to muna sauraron ka ibrahim mai wankin hula to wallahi wa'annan bangaren guda biyu gaba ɗaya abubuwan da suke fa ba sa yi domin talaka domin inda suna yi domin talaka Wallah a Najeriya ba za mu shiga wannan halin da muke ciki ba. Na taɓa ɓangaren tattalin arzikinmu. Hmm. Eh, dan domin da suna yi a matsayin Najeriya ba ya wuce haka. To ya kamata a ce sun tsaya tsayin daka sun daidaita kansu komai ya zo a daidai a Najeriya dukkan duniya mu ma mu shiga cikin manyan manyan kasashen duniya. Hmm. Eh, assalamu alaikum Ibrahim yawancin hula a kimba mai gode ya ra'ayi na kenan. to ma da la mun gode sai kuma mun samu kira daga jihar Zamfara waki magana daga Zamfara eh shi eh, eh, in ci gaba da magana ko ya na jihar Zamfara ne eh Abdullahi ba eh to ci gaba ci gaba muna sauraron ka yawa to ni ra'ayina akan wayannan mutane eh an dai zaɓe su domin su yi aiki kuma wanda ƙasa za ta yi kyau kuma talaka su ji daɗi haka to mu ba ma jin daɗin muhawara irin wadda suke yi idan an kawo abu na alheri a ce za a yi shi wani su rika jayayya kuma mu kuma talakawa ba ma jin daɗin haka saboda Allah su haɗa kansu sun Allah su yi abin da talaka zai ji daɗi. To ma da lamun gode sai kuma jihar Kebbi wake magana daga jihar Kebbi. Assalamu alaikum ni ne Hussaini Muhammad ayu wanda aka fi sani da Sarki Hussein na Jordan dan kowace Local Government Kebbi State. To muna sauran ka. Wato abubuwan da suke faruwa a tsakanin majalisar tarayya da kuma fadar shugaban Kasa. Idan kai la'akari da cewa yawancin 'yan jam'iyyar APC suke da rinjaye a ita majalisar dattawa da ta wakilai. Sannan hmm. kuma idan aka zo ana muhawarori za ka samu yawancin 'yan majalisar wani lokacin sai ka rasa ma a wani bangaren suke. a ka'idan aikin gwamnati da yawanci kamar muna gani a can ko amurka yan jam'iyyar republican suna tsaya a kan akidojin manufofin jam'iyyar su yan democrat ma suna tsaya a nasu amma a nan najeriya ba haka ba ne to madalla lokaci ya fara daga mana har malam husaini da kiran ka za mu daga za mu rufe layin waya mu sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji abokan aikin mu da wani sabon maudu'in har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogon na cewa karfe 3 da minti 21 na yamma yanzu kuma lokaci ne na wasanni a takaice Za mu soma labarin wasannin ne da wannan labari na kungiyar kwallon kafa na mata ƙasa da shekaru goma sha bakwai Black Maiden waɗanda sun ka tashi daga nan ƙasar Ghana a jiya zuwa birnin Djibouti domin zagayen farko na wasansu guda biyu da za su yi a gasan cin kofi na mata ƙasa da shekaru goma sha bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas na duniya. Ƙungiyar Edwana Stars wacce ita ce ta lashe wasan League League ɗin ƙasar Ghana shekarar nan ta lallasa kumasi asanti kwatakwa da ci ɗaya mai ban haushi a karawar da suka yi na FA Super Cup. Wani kamfanin koko na haɗin gwiwar ƙasar Ghana da Dacha ya bar kwamitin Olympic na Ghana kudi. dola dubu ishirin da biyar yadda Ghana za ta samu sukunin shiga wasanni na Olympic na winter a Pyeongchang din Koriya ta kudu. Amma ka kasashen turai kuwa Swanza sun mika tayi na biyu na fan miliyan goma sha takwas wa tsohon ɗan wasan nasu yayin da su Hamasin din ke kiran abin da ya kai fan miliyan ishirin biyar abin da suka biya a shekara ta dubu da Ɗan wasan baya na Swanzi Alfie Mawson ya yaba da yaren farfadowar da Jordan Ayi yin ke yi tun da aka gabatarwa kilabin ɗin sabon manija Carlos cavalhal ya nuna cewar uh, ɗan wasan na Ghana yana kayatarwa ainihin tun sa'ad da aka naɗa cavalhal ɗin a matsayin manija ya zira kwallaye uku a cikin wasanni bakwai da ya gabata ƙarƙashin wannan mai koyarwa ɗan Portugal. A damben zamani kuwa wato boxing baban Isaac Dogbe wadda kuma shine mai bashi horo ya yi kashe diga Emmanuel Gameboy Tigu cewar a kada fa ya kuskura ya ce zai gwada ƙarfinsa har su shiga fagen dambe da ɗasa domin zai iya kawo ƙarshen wasannin nasa na dambe a wannan aji na Super Featherweight contest da ake son yi ƙarshen shekarar nan. Ridwan Allah Mukhtar basashen sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi ƙudurin faɗaɗa ƙawancenta da ƙasar Iraki ta fuskar tattalin arziki da al'adu. A cewar mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan a wata ziyara da ya kai Bagadaza a baya-bayan nan. Mataimakin sakataren ya taya al'umma da dakarun ƙasar Iraki murna waɗanda da yawa daga cikinsu suka rasa rayukansu wajen yakar 'yan ƙungiyar isis domin 'yan ƙasarsu isis a ta tana ci gaba da zama maƙiyar iraki ta gaske wanda wannan ya sa jama'ar ƙasar da haɗin kan ƙasashen duniya 74 suka tsaida shawarar ci gaba da barin dakarunsu a yankin don ganin sun kau da wannan fitina haɗin kai mataimakin sakataren ya jaddada shine babban makamin iraki na yakar isis da sauran ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi haka hakanan ya karfafa ci gaba da ganin ana tattaunawa tsakanin gwamnatin kasar iraki da yankin kurdawa amurka tana goyon bayan gwamnatin iraki wacce ta kasance ta demokradiyya kuma ta tarayya wadatacciya wadda za ta biya bukatun dukkanin 'yan kasar iraki amurka ta dukufa wajen taimakawa waɗanda har haren isis ya shafa da karfafa 'yancin yin addini da kare bambance-bambancen da ke akwai ta fuskar addini ɗaya daga cikin irin wannan dukufar ta amurka za a iya ganin ta a ayyukan waɗanda amurka ta samar da kuɗi suka kawar da nakiyoyi fiye da kilo dubu arba'in da biyu daga lardin ambar da nive haka na amurka ta ba da fiye da dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai ga taimakon agaji tun a shekarar dubu biyu da sha hudu domin samar da kayan masarufi da wasu bukatun yau da kullum ga 'yan iraki da suka rasa gidajensu a sanadiyar isis Wannan ƙari ne akan fiye da dala miliyan 190 na goyon baya da daidaita al'amura da wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Na ganin al'ummar Iraki fiye da miliyan uku sun kuma mahallansu. Duk da haka a dangane an kare kuma an samu zaman lafiya a duk faɗin ƙasar dole a sake gina Iraki. Hanya ɗaya da za a samu wannan nasara ita ce baiwa masu hannun jari masu zaman kansu goyon baya don ci gaba. Wannan ne yasa Amurka ta karfafa goyon bayanta ga taron sake gina kasar Iraki da za a gudanar a Kuwait a cikin watan Fabrairu. Haka zalika Amurka tana goyon bayan shawarar da Firayim Ministan Iraki Haidar Albadi ya yanke na gudanar da zaɓe a watan Mayu kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanada. Tilas dukkan 'yan Iraki su kwana da sanin cewa ƙasar da suka ƙirƙiro suka yi gwagwarmaya domin ta za ta tsara haƙoƙinsu. In ji mataimakin sakatare Sullivan A tare gwamnatocinmu da jama'armu za mu samu rinjaye akan dukkanin kalubalen da ke gabanmu. Daga nan an samu tabbatacciyar ƙasar Iraki mai cin gashin kanta zaunanniya ƙarƙashin tsarin demokradiyya da za ta sa ƙasar ta cimma muradinta. Tilas dukkanin 'yan Iraki su kwani da sanin cewa ƙasar da suka ƙirƙiro suka yi gwagwarmaya domin ta za ta tsare haƙoƙinsu, in ji mataimakin sakatare Sullivan. A tare gwamnatocinmu da jama'armu mu za mu samu rinjaye akan dukkanin kalubalen da ke gabanmu daga nan an samu tabbatacciyar ƙasar iraki mai cin gashin kanta zaunanniya ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya da za ta sa ƙasar ta cimma muradinta wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla kafin mu kammala shirin namu ga ladan ibrahim ayawa da labarai amma wannan karan a takaice shugaban amurka donald trump ya yi kira da a samu haɗin kai sannan ya yi taka dangare akan irin abin da yake gani nasarorin da ya samu ta fuskar tattalin arziki da manufofin ƙetare yana wannan magana ce sa'ilin da yake jawabinsa na farko da halin da ƙasa take ciki a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin amurka ya ce yau ina kira da mu jingine dukkan wasu bambance-bambancen da ke tsakanin mu rungumi aƙida guda domin samun sukunin sauke nauyin da ke kanmu na mutanen da suka zaɓe mu a jawabinsa na tsawon mintuna tamanin trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasa da su amince da ƙudurin nan nasa na yin garan bawul ga dokokin shige da fice da inganta kayayyakin mawa rayuwa sai dai kuma a wuri ɗaya 'yan majalisar dokokin amurka sun yi tsokaci akan jawabin na shugaba trump wanda ya yi a zaman haɗin gwiwa ga majalisun dokokin biyu waɗanda suna wasu suna yaba lafazin na a yi aiki tare yayin da wasu kuma ke cewa ya yi amfani da jawabin wajen fayyace dalla-dalla irin batuwan da kasar take fuskanta a wani lamari na daban kuma wani jirgin kasa dauke da wasu 'yan majalisar dokokin amurka waɗanda yawancinsu 'yan jam'iyyar republican ne daga washington da ke kan hanyar su ta zuwa kudancin virginia domin su halarci wani taro na musamman ya yi haɗari da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya na gabatar da shirin da julie lazarus gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan maneo na yau malam zubair ibrahim jarmai ke cewa mu kwana lafiya